Mai sauraro 'asalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. Shirin namu na wannan mako zai yi duba ne kan batun matsalar takin zamani da manoma ke fama da shi a Najeriya shekara da shekaru. Duk da cewa tsadar takin na bana ba irin wadda aka saba gani ba ne a baya. Tun bayan shekara ta 2015, gwamnatin ƙasar kama daga matakin jihohi har zuwa tarayya ke ƙaddamar da shirye-shiryen farfado da harkokin noma a ƙasar. Sai dai har yanzu za a iya cewa batun bata sauya zani ba domin matsalar kayan aikin gona kama daga magunguna zuwa taki daɗa faskara suke yi a Najeriya kamar babu abin da ake yi a kai. Matsalar tsadan takin dai a yanzu haka ita ce tafi ciwo manoma towa ƙwarya, wadda a dalilin haka wakilinmu daga jihar Nejan Najeriya Ismail Karatu Abdullahi ya zanta da Abubakar D. Sani, ɗaya daga cikin manoman jihar da ke korafi kan matsalar tsadar takin zamani. Gaskiya ya kawo mana cikas a wurin harkar nomanmu na bana. A halin yanzu dai gaskiya bana Allah ya albarkaci manoma da yabanya duk gona da ka je zaka ka tarar da ga yabanya nan kayan gona sun kyau sai dai matsalar taki. Takin tsada ne da shi. Za ka je ka sai kwano ɗaya za a ce ma dubu ɗaya da ɗari idan ka tambayi buhu za ka ji ana ce maka dubu da uku ko dubu talatin da hudu ko dubu talatin da biyar ya danganta kalar wanda kake so so da yawa za ga an ce maka npk 2010-10 kaza ne npk 15-10 kaza ne npk 15 10 kaza ne saboda su ma masu kasuwancin wannan ah, shi takin zamanin suna suna ƙara ma mutane idan ka zo da wata bukata ta musamman misali ka zo ka ce a baka npk 2010 sai a ƙara ma kuɗi a ce babu shi sai an ƙara ma kuɗi idan ka zo ka ce e to za ka iya biya haka nan sai ga an ji an zaƙulo da shi kamar yadda kake gani nan ka gani wannan waken suya ne ina fatan kana gani da yake shi bai cika son taki ba legume ne ba a cika samun shi taki ba amma ka duba nan dubi da nan ka gani ga kakaf nan ta dan kakamata wanda da idan aka sa taki za ta watsake kana gani ai ga masara Allah ya lau ya kamata a ce yanzu da an sa mata taki goyon da take da shi yanzu nan zai ɗara wannan ai kana gani ga kuma wake eh, da yake yanzu wasu ke shuka shi ya kamata ana shuka shi in ya samu kamar sati biyu sai a sa mai taki bayan an noma za ga ya yi kyau sosai to amma saboda tsadar shi ba damar ka sa shi ka gani ko to muna kira gwamnati don allah ta diba mana ta sai saida mana takin nan da rahusa saboda manoma su samu dama yin noman da za a samu abinci wadatacce babu abin da za ka sai na aikin gona mai arha maganin heshi ne tsada uwa uba takin ma sai kayi bukin sai kayi bukin taki a ce ma rana kaza zai zo rana kana ta zo ba a gan shi ba sai har lokacin da ya kamata ka sa wannan takin ya kure shi ma malam ridwani yusuf manomi ne da shi ma korafi yake kan matsalar tsadan takin inda yake cewa shi ma inda yake tallafin takin da gwamnatin ke cewa tana fitarwa domin sauƙaƙa wa manoma bai kai gare su ba gashi kuma wadda za su iya saya a yanzu ya fi ƙarfinsu akwai buhun taki na dubu talatin akwai na dubu ashirin da bakwai akwai na dubu ashirin da biyar akwai shine karamin mafi sauki shine yuriya dubu ashirin da biyu to kaga ko yanzu allah na tuba ana ta gida to kuma ya za a yi ta gona gashi kuma abu ya riga ya kaya kan kasan karamin manomi shi ba karfi ne da shi ba abu ba zai ce ya riga ya <coughs> iya yake so ba mun so a sa ko da ma a ce ma an samu tallafi ne haka ko na bashi ko na mutum ya samu ya amfani da shi amma abu da ya riga ta azara to ya za a sai dai mu ce alhamdulillah abinda Allah bayar Allah shi amfana amma kuma gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya duk suna ta magana musamman ma gwamnatin wannan jiha ta Niger ta bayyana kaddamar da raba taki wasu kyauta wasu kuma bisa farashi na gwamnati shin ku ba ku samu wannan takin ba ne ko kuma dai ba ku san inda yake ake samun irin wannan takin ba to domin Allah mu dai bai zo gare mu ba kuma ban ji labari ba da dan a ce na ji labari ana samu a cikin rangwamen sauki to ai kaga mutum zai je ko da ya samu din hakan ko ko a'a ana bayarwa ne ma a ce aro ne ma in ka riga ka gama aikin gonan kai ma ka da wani abu duk wannan mai sauki ne to amma yanzu irin taki da ke cewa na gwamnati ne a bayar mai sauki ko an baka kyauta gaskiya domin Allah ni ban ma samu labarin da ke ba a je nan je har jihar Neja ko kuma dan mu ana ba wasu Allah shine masani da zaka ga akwai taki sai ka ji ana taki yar gwamnati a kasuwa yanzu ba a samu irin wannan takin ne ko ko eh to akwai taki da da kamar lokacin bahari ake ce mishi dan bahari ya fito domin Allah taki ne ya fito mai sauki kuma taki ne mai kyau a wannan lokaci kan manoma an dan samu an samu sauki gwargwado amma a yanzu shi kansa yanzu wannan dan baharin da kake gani ainihin wanda yake mai kyan ba shine ba akwai wanda suke mai miss da abubuwa za a ce ko kasa ne suke sa ko menene amma shi kansa yanzu akalla abin da suke sai da shi naira dubu goma sha tara naira dubu goma sha takwas in ka sai shi kuma ba wani abin kirki zai maka dan dole masa ba mai kyau bane magana na gaskiya to ka kuwa gwanda ma sai na dubu ashirin da biyun ko ko na ashirin da biyar din domin bahaushe yake cewa sai sayan nagari mai da kuɗi gida da ka sai wannan da ka zo ba na abin kirki zai maka ba dangane da wannan matsala mun tuntuɓi ɗaya daga cikin manyan masu sayar da taki a najeriya alhaji hassan usman shiroro don jin abin da ya haifar da tsadar takin ga kuma abin da yake cewa maganan tsadar takin zamani da kace ni distributo ne na fertilizer kusan shekara ashirin da suka wuce zuwa yanzu tsadan taki abu biyu ne ko uku ya kama wa'annan matsaloli na tsadan takin zamani na ɗaya yanayin da allah ya kawo mu yanzu duk abubuwa sun tashi a kan tsada na biyu masarufi transport duk wa'annan abubuwan sun sa takin zamani ya yi tsada a lokacin ka lura shekara goma da suka wuce zuwa yanzu abinda ake sai da buhun takin zamani naira dubu uku da ɗari biyar ya yi tsada yuriya naira dubu biyar sai ya kasance abubuwa suna ƙara tsada ana sai da buhun masara naira dubu biyar zuwa dubu shida shinkafa haka gero haka to yau in ka kwatanta ka gani abin da ake sai da buhun masara ko buhun dawa ko buhun gero kusan naira dubu sittin shi yasa duk da su manomin wasu inda yan ba su taki na kwarai ba su ganin tsadan takin zamani akan yadda suka sayar sannan kamfanoni su ma da kansu su sa guri akan wannan al'amarin nan sannan gwamnatin tarayya da ita take kawo raw materials daga morocco domin ta rage ma kamfanoni waɗanda suke sarrafa wannan takin zamani su rage musu kuɗi domin su je su sarrafa su ma su rage su sayar ma da distributors har ya kai ga manoma to yanzu babu wannan abin babu maganar subsidy babu wani abu za ka je ka sayo buhun ta mop ko dap ko urea urea dai akalla abin da ake sayarwa a kamfani yanzu naira dubu ashirin abin da ake sayar da mop kusan naira dubu ashirin da bakwai zuwa talatin dap haka to ya za a yi a sarrafa wannan har a kawo sannan kasashen duniya inda ake sayo kayan nan da da sauki kamar ukraine russia da denmark yanzu nan kasashen nan duk suna cikin rikici bayan da za a sayo kayan nan sai aka dawo nan afirka maroko ake zuwa aje a sayo wannan raw materials kafin a kawo idan ka kwatanta yanzu nan ko abin da zai ɗauko jirgi daga maroko zuwa nan wani tsada ne in aka kawo a yi clearance sannan daga nan mota yanzu in ka ɗauko ta daga lagos zuwa nan niger aƙalla ka biya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya zuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu in ka lissafa a kowane buhu ya kama naira dubu biyu kan buhu ɗari shida ya kama naira dubu biyu kenan to waɗannan abubuwan su ne suke kawo mana tsadan takin zamani da sauransu saboda haka abin da ya dace kafin mu je gaba ya kamata gwamnati daga tarayya har gwamnatin jiha su shiga wannan al'amarin nan domin a samu sassauci a ƙasar nan. To kowane mataki ake ɗauka kan wannan matsala? Adamu Garba mai kasuwa, darakta ne daga ma'aikatar gona ta jihar Neja, ya bayyana irin matakan da gwamnati ke ɗauka na wadata manoma da taki. Jihar Neja dai yana ɗaya daga cikin jiha da ke da yawan filaye na noma da ya fi kusan kowane jiha a nan Najeriya. Kuma akasarin mazauna jihar Neja manoma ne. Dole a ɗan samu ƙorafi nan da can da ba za a rasa ba. To mu a ma'aikatan gona muka zauna muka yi shawara. Tunda muna da kamfani na taki a nan Zangeru. Mu yi zama da su mu ji me yasa ba sa production to full capacity me za mu iya yi ya sa muka gayyato su muka zo muka yi zama da su su wannan fertilizer company da ke zingeru sunan kamfanin shine jemarin jemarin ke da wannan falcon fertilizer da ke zingeru sun tabbatar mana dama cewa matsalar da suke samu ya hada da abu biyu matsala ta wutar lantarki da tsadan mai da kuma ainihin raw material na hada takin zamani amma a yanzu suna nan suna tanadi yadda inda suke samun raw material din nan ana tara musu da za su zo su ci gaba da samar da taki a full capacity sun tabbatar mana da cewa ko da ba mu samu taki wadatacce a wannan noma na damana ba lalle kam noman rani kowane manomi zai samu isasshen taki a nan jihar Niger. akwai wani wanda muke partnering da shi kuma fertilizer supplier ne Usman Hassan Shiroro shi ma a yanzu haka ya buɗe sabon kamfani na samar da takin zamani mun je mun zagaya mun gani aikin nan ya kai kusan kaso goma a gama. So wannan kamfani shi ma ya fara aiki kaga za mu samu taki wadatacce a jihar Neja. Mun zama da wani kamfani dan burashu a Nigeria Limited sun ce sun kai kusan shekara goma suna production a kano kuma mutane daga jihohi daban-daban suna zuwa sayan taki a su sun ce za su tanadar mana da taki na ruwa amma wanda ake kira organic fertilizer sun kawo mana samfurin shi mun gani kuma muna nan muna faɗakar da manoman mu cewa a yi amfani da taki na chemical fertilizer da shi kuma wannan taki na ruwa saboda in ka duba kasashen ƙetare ma yanzu ba su amfani da wannan chemical fertilizer din shi yasa muka noma amfanin gonanmu muna so mu kai shi ƙetare sai ka sun ce ai akwai high chemical content su ma sun fi so organic product wato kayan gona da aka noma organically kamar irin wannan taki na, na ruwa da kuma taki na dabobi ana ke amfani da shi wato animal waste poultry dropping da sauransu sun fi so amfanin gona da aka noma da irin wannan abubuwa so kaga wannan kamfanoni in suka fara full production lallai taki zai wadata a jihar Neja. tsare-tsare da muke da shi a ƙasa kenan da mu da insha Allah muka aiwatar da su taki zai wadata. Daga cikin korafe-korafe da manoma ke yi a jihar har da rashin kaiwa gare su da tallafin takin da gwamnati ke rabawa tare da rashin samun waɗanda ake sayarwa a farashin gwamnati. Dangane da haka, mun sake tambayan Adamu mai kasuwa daga ma'aikatar gona ta Najeriya ga abin da yake cewa. a nan ma'aikatan gona aka yi kwamiti saboda su kula da tabbatar da cewa wannan taki ya kai manoma a kowane karamar hukuma da ke jihar Neja. Ni ne ciyaman na sai da taki da raba taki a zontu wanda ake ce ma zombi. A kowane tim kuma akwai ƙungiyar manoma wato all farmers association of nigeria sannan akwai director agric na karamar hukuma wato daga local government kenan sannan akwai sarkin noma na wannan karamar hukuma haka muka zagaya ƙananan hukumomi guda 25 da suke a wannan jiha namu na Niger State. Don shi mai girma gwamna ya ba da umarni cewa mu tabbatar cewa wannan taki ya kai ga manoma. So shi ya sa muka bi local government by local government. mu tabbatar cewa wannan taki ya kai ga manoma kuma an kaddamar da wannan sai da taki ne a lokacin da mutane ke bukatan taki to amma kamar yadda ka yi bayani cewa har yanzu mutane suna bukatan taki haka ne wasu an kai masu amma bai ishe su ba saboda me a nan jihar neja yanzu muna da kamfanin taki kusan guda uku da sun ma kai hudu tun da akwai tak to ma duka wannan kamfanoni kamar moriyar yanzu ba sa production su ma zingeru ba su fara production to full capacity ba so shi yasa ka ga taki ba zai wadatar kamar yadda kowa yake bukata ba amma gwamnan jihar neja ya yi kokari banda kamfanonin da suke nan jihar neja ana ɗauko taki daga wasu wurare kamar kano kamar port inda ake samun yuriya kenan a indorama so za ka ga cewa ba ko ina ne takin ya wadatar ba saboda harka na sufuri na ɗaya za ka yi la'akari da cewa masu dakon takin suna kwamfilin akan hanyoyi ba su da kyau sannan kuma ga tsadan man sufuri so shi yasa za ka ga cewa wasu za su ce ba samu taki ba amma dai wanga tsari da aka fito da shi a wannan lokaci an daɗe ba a yi tsari irin wannan ba wanda taki suka kai ga manoma a gwargwadon hali yawancin local government sun samu taki kamar inda suke bukatan wato tirela goma an samu an kai musu biyar wanda suke bukatan biyar an samu an kai musu uku ka gwamnati ta yi kokari akan wannan ba lalle ne ya wadatar a ce ko ina ya samu ba amma lalle kan ba taɓa rabon taki wanda aka cimma nasara kamar wannan karo da aka yi ba ta yanzu dai da nake maka bayani ai taki yana nan har yanzu ana nan ana sayar da shi ba wai an gama sayar da takin bane wasu wurare suna nan ana saidawa har yanzu kuma na nan muna zagayawa mu tabbatar cewa manoma ne suka sai takin nan saboda an ba mu umarni cewa a kowane local government a kowane manomi yana da hurumi ya samu taki kar ya wuce buhu goma in dai noma na manomi ne wanda yake buƙatar tallafi ya samu buhu goma na taki zai yi noma gwargwadon hali tsadar da ake ganin taki da sauran kayan gona suka yi a bana ga kuma yadda farashin kayan abinci ke hauhawa a ko da yaushe manoma na fargabar kar farashin kayan abincin ya faɗi zuwa gaba wanda hakan zai iya haifar da mummunar hasara ga yawancin manoma ganin maƙudan kudaden da suka kashe a yayin da suke noma a gonakinsu abubakar lawar kafin soli masanin noma ne ga kuma abin da yake cewa dangane da tsadar kayan aikin gona tare da hasashen faduwar kayan abinci a kakar bana. Wato magana gaskiya wannan shekarai taki ya yi tsada matuka kuma yana ma manomi wahalar samu ba ma kamar mutanen da ke karkara wanda dama kusan su ne suka rike wannan harka ta noma domin samar ma ƙasa da abinci bana za ka ga manoma sun ma rage abin da ake noma wanda ya fi kowane shan taki misali irin su masara irin su shinkafa za ka ga cewa in mutum ba ƙarfin sayan taki gare shi ba ya haƙura da noman irin wannan abin saboda abin da zai je ya dawo kada ka je yin noma garin ka samu riba sai ka faɗi to ka gara ka haƙura ka samu abin da ba zai sha maka taki ba sosai sannan kuma da ake ganin cewa abinci zai iya saukowa idan muka duba ba lallai irin saukowar da mutane ke hange ba irin na shekarun baya saboda a shekarun ba idan ka duba za ka ga cewa da kaka ta yi an fara girbin gero an fara ɗiban masara to amfanin gona yakan karo ko kuma in ce farashin yakan ragu da kusan kaso 40 da wani abu zuwa hamsin, to amma wannan shekarar idan ka duba ɗan abin da ya ragun bai taka kara ya karya ba a mahanga ta ilimi da tunani gaskiya ba za a samu irin wannan abun ba ko da zai kare ba zai wuce 'yan kwanaki ba misali a ce sati ɗaya ko biyu sannan kuma komi zai daga idan muka duba ga yanayin wannan lokaci da muke ciki yanzu an fara ɗiba gero za a ga cewa ɗan farashin abin da ya ragu gaskiya bai da wani yawa sannan kuma mafita dai akwai abu guda biyu ne na farko dai mutane su koma amfani da takin gargajiya sannan kuma ita gwamnati ta dage da saka tallafi a harkar noma to kaga idan aka yi wannan muna sa rayin Allah da komai zai zo cikin sauki. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. a madadin sashen hausa na radio france international rfi da wakilinmu na jihar nijan nigeria ismail karatu abdullahi da sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri musamman injiniyan namu da ya ɗaukar mana wannan sauti akan na'ura tun dai usaini naku Nasiru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.